'Yan maya daga Nijar sun fara kalubalantar mutanen da suke yada labaran karya akan kasar ta Nijar da fitar da gaskiya akan abubuwan da suke faruwa musamman akan fashewar gangan man fetur ɗin da ake tunanin ta fashe. So kafin da mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan da jin gaskiya al'amari akan waɗannan abubuwa da suke bayyana. Ku biyo mu da subscribe ba da ƙararrawar sanarwa ne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da kawo muku labaran. MDTV Hausa. yanzu yanzu dai muka samu waɗansu manya-manyan bayanai a dangane da gaskiyar al'amari a kan fashewar ita kanta wannan ganga ta man fetur da ake tunanin ta fashe yayin da 'yan gwagwarmayan ƙasar nijar ma'ana dai ma'abuta nemo labarai a yada sun gargaɗi kuma sun ja kunnen mutane masu ɗora labarai irin na ƙarya da ba a samu tabbaci ba haɗe da kiransu da cewa su ma suna yi wa gwamnatin kasar benin aiki ne da kuma 'yan ta'addan da suke kasar a ta nijar duba da yanayin yadda aka hada abin da ta'addanci cewar wai a ana zargin cewar wai su idris madaki ne suka fasa wannan ganga ta man fetur hakika wannan lamarin karya ne haka zalika labaran karya ne wainda ake yada su domin cin wata manufa ta kai ta kai da ake da ita to ita dai kasar Nijar kullum dai da magoya bayan kasar Nijar din da kuma 'yan gwagwarmayar da suke kasar Nijar din suna ɗora abubuwa a kan zato a dangane da masauraro yanayin yadda suka fara ba da amsa da jin irin maganganun da suka fito daga bakin 'yan gwagwarmayar kasar Nijar din idan aka fara mayan masu da martani akan cewa suna yin zargi haka zalika suna yin zato baki ɗaya 'yan ƙasar Nijar ɗin yayin da ƙasar Benin ɗin take takalar ƙasar Nijar ɗin da faɗa suka fassara hakan da cewa ai suna yi wa shugaban kasar faransa aiki ne duba da yanayin yadda kasar nijar ɗin ta tsone wa kasar faransa ido a daidai wannan lokaci tun bayan da aka kifar da muhammadu isuhu bazum wato dai wannan al'amari da yake faruwa na tsakanin kasar nijar ɗin da ita kanta kasar a ta benin ɗin wato dai bi ma'ana kasar benin wacce take takalar kasar nijar ɗin da faɗa to lallai babu shakka ita ma ba wai tana yi ne don kanta ba sai dai don kasar faransa ta saka ta wajen da ya yi ita ce maganganun da 'yan gwagwarmayar suke faɗe haɗe da karyata, wannan fashewa da ake zato an a bututun man fetur ɗin ya fashe a ƙasar Nijar ɗin wanda suka ayyana bidiyon da cewa akalla ya kai shekara biyu da fashewa. sannan ne aka fito da wannan bidiyo yanzu ake yadawa daidai da lokacin da aka ji su Idris Madaki suna kokarin tarwatsa ƙasar ta Nijar a kirarin su sai dai fa hakan ba zai taba yiwuwa ba kuma wannan kuduri na waɗanda suke yada labaran ƙarya a kan su firgita talakawa to falalle babu shakka su sani a daidai wannan lokaci abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne saboda talakawan nijar ɗin yanzu haka sun haɗe kansu kuma sun ba da goyon baya akan wannan sabuwar gwamnati ta cani to wannan kenan masu sauraron mu na yau da kullum ku ci gaba da bibiyan mu da subscribers haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa haɗe da comment da liking wanda yakan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kama ku labaran amd tv